أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون قل أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora akan darasinmu na suratul ankabut satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya fadin Allah maɗaukakin sarki yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha Allah shi yake azabtar da wanda yake so daga cikin waɗanda suka saba mishi sannan ya ji kan waɗanda yake so Allah ya mana rahama wa ilayhi tuklabun sannan zuwa ga Allah ake mai da bayi baki ɗaya. ma'ana duniya wata kasuwa ce wanda kuma lokacin da aka gama cin kasuwar kuma za a mai da kowa zuwa ga Allah shi ne ma'anan wa ilaihi tuflahun zuwa ga Allah za a mai da ku bayi baki daya Allah ya sa mu koma a sa sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك, أولئك يورثوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تجربة دقيا ومكانتها وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يسي ku dinnan ba masu iya gagaran Allah bane a ƙasa kuma mala'ikun da suke sama su ma ba masu iya gagaran Allah ba? ku ba za su iya gagaran Allah a bayan ƙasa ba waɗanda suke sama ba za su iya gagaran Allah a sama ba Al'imamin imam al-qurtubi wa ma antum bi na fil ardi ba za su iya gagaran Allah a bayan kasa ba wala fil sama kuma in ku ne ma a sama ba za su iya gagaran Allah duk yadda kai za a iya biyar da kai jama'a muna fahimta ababen da waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine ana nuna wa bawa cewa halittarsa a Allah da ya halitte shi shine yake da iko a kan shi bawa bayi da iko hatta akan kanshi da kanshi sai abinda Allah ya gudanar a kan wannan yakan ba da dama wa mai zurfin tunani ya ga iya alkhairin da zai riska a rayuwa shine kawai ya bi wadda yake da wannan dama akan ne Allah Allah ya fi idan a bayan kasa kuke ba za ku iya sukce ma Allah ba Allah ce in a sama ma kuke ba za ku iya sukce ma Allah ba wa ma min dunillahi min waliyyin wa nasir kuma ba ku da wani koma bayan Allah wadda zai jibanci al'amarinku ko kuma wadda zai taimake ku idan Allah zai azabtar da ku idan baka da lafiya Allah ya ce ba ka da wadda zai iya jibantan ka Allah ya ce idan ba ni ba idan likita ya maka allura sai ce Allah ya sauwaje idan likita ya rubuta maka magani sai ce Allah ya sauwaje iya abin da zai iya yi shi ne ya rubuta maganin amma likita ma ya yarda Allah zai bada lafiya wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir Allah yake ba ku da wani majibanci wanda zai jibanci al'amuran ku wanda idan Allah ya hana ku ruwa ya saukar muku da ruwa Allah yake ba ku da shi idan ba Allah ba ku da wani mataimaki wanda zai taimake ku lokacin da Allah zai azabtar da ku shi kuma ya iya kawo muku ɗauki. Allah yake bayan Allah ba ku da wani bayin Allah Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi amma waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah waɗanda suka kafirce game da ayoyin Allah al-ayatul kauniyya al ayoyin da ake karantawa duk bayanan da aka musu a cikin alkur'ani Allah ce sun kafirce dukkan ayoyi da bawa zai gani su nusar da shi bisa kaɗaitakar Allah da kuma tantantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya Allah ce sun kafirce Wani liqa'ihi sun kafirce ma haduwa da Allah ma'ana sun kafirce ma tashin alkiyama wanda yake tunanin akwai kwanciyan kabari akwai tashi akwai tsayuwa a gaban Allah ba zai yi zina da ƴar wani ko matar wani ba wanda yake tunanin akwai kwanciyan kabari akwai tashi akwai tsayuwa a gaban Allah yana da yaƙini wannan abun zai faru ba zai saci kuɗin jama'a ya koyi ba domin in yana da yaƙini ya tabbatar akwai ran da zai mai da abin da ya sa fatin nan watsi da alkiyama watsi da kwanciyan kabari watsi da haɗuwa da Allah shi ke sa mutum ya kai wannan matsayi Allah ya ce ula'ika ya isu min rahamati ai ula'ika la nasiba lahum min rahamati Allah ya ce irin waɗannan wanda zuciyarsu ta bushe suka kafirce ma ayoyin Allah suka kafirce ma gamuwa da Allah Allah ya ce ba su da rabo a cikin rahamar Allah sun ɗaya da tsammani Allah ce sun ɗaya da tsammani ba su da wani abu na rara da suke da shi wadda za su amfana a ranar alkiyama wa ulaika lahum azabun alim Allah ce kuma irin waɗannan bayi suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama jama'a muna fahimta duka waɗannan ayoyi abinda suke nusar da mu shi shine ni'imar da Allah ya mana na wahayi shine ni'ima mafi girma wadda za a nusar da mutum abin da ya fi dacewa da shi Allah ya ɗauko mana tun daga annabi Nuhu wadda annabi ya ce shi ne farko daga cikin manzanni ga irin karatun da ya karanta wa mutanensa ga irin bijirewar da mutanen suka yi domin farkon kisan Allah ya ba mu labarin adadin shekarun da annabi Nuhu ya yana wa'azi ne suka bijire Allah sai ya musu hukunci da ruwan tufa to ga annabi Ibrahim yana kan wannan da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin mace annabawa shi ma ya zo yayi wannan kira Allah ya sa mu sai Allah ya ce فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه الله يسي أمتر متعلنسا ma'ana martani da suka mayar daga abinda annabi Ibrahim alaihi salatu salam ya gaya musu Allah ya ce amsar su jawabin da suka yi bayan annabi Ibrahim ya kiraye su bata kasance ba illa an kalu sai kawai cewa da suka yi uqtuluhu aw harriquhu a kashe shi ko kuma a kore shi domin tattaunawa aka yi waɗansu suka kawo ra'ayin kawai a far mishi a tura mishi ɗan daba su kwakwarke shi su yadda gawansa waɗansu suka ce a'a a tona rami a hura wuta a kone shi ta fattafaku ala tarihi sai suka yi ittifaki kan a kone shi Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi martanin mutanensa amsar da mutanensa suka bayar bayan wannan kira da annabi Ibrahim ya musu ba ta kasance ba illa an kado sai kawai cewa da suka yi duhu uqtuluhu aw harriquhu ku kashe shi ko kuma ku kone shi fa anjahu Allahu minan nar Allah sai ya tsere da annabi Ibrahim daga wannan wuta da aka jefa shi a ciki jama'a kuna ji Allah ya alkawarta maka kansa in ka bi shi zai cece ka Allah ya alkawarta maka shi in dai matsala ce in dai matsala ce maganin ta Allah Zama mun fahimta wani malami yake cewa bin dokan Allah maganin wayo Allah bin dokan Allah maganin wayo Allah in dai ka bi Allah to za ka kubuta daga duk wani kururuwa da ihu wallahi tallahi in dai ba za ka bi Allah ba ka dinga kuma cewa wayo Allah jama'a mun fahimta Allah sai tsere da annabi Ibrahim fa anjahu Allah minan nari Allah sai tsere da annabi Ibrahim daga wutar da aka nufe shi da kika. qalu harriqu wansuru alihatakum آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله يسير قالوا سكتي حرقوه كقول إبراهيم wansuru alihatakum ku kawo dauki ma allolin kanku in kuntum fa'ilin in dai har kuna bukatar daukan wani mataki to matakin da ya kamata ku dauka kenan aka ɗauki annabi Ibrahim aka jefa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ce lokacin da za a jefa annabi Ibrahim sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil ya kira mace ya kira mace sai yace hasbi Allah wa ni'mal wakil yace Allah ya kishi madalla da wannan abin dogaran Allah yake wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh Allah yake duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar mishi Allah ya isa ko bai isa ba duk abin da ka sa a gaba da hasbi Allah wa ni'mal wakil wallahi sai kaga bayan abu abinda Allah ke bukata kai din da kake neman tallafin shi ka sallama mishi Annabi Ibrahim sai yace hasbi Allah wa ni'mal wakil qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin fa aradu bihi kaidan Allah yace sun nufi kaidi da Annabi Ibrahim fa ja'alnahumul aktharina Allah yace sai muka sanya su ne mafiya asara da tabewa wannan abin da suka shirya na kaidin Allah ya sai ya dawo kansu kun da Allah yake duk annabawan Allah kalli ka duba yadda aka rika da annabi Musa da jama'a sai da ta kaima annabi Musa da jama'arsa suna ganin fir'auna da tawagarsa har mutanen annabi Musa suka karya suka ce an ritsa da mu annabi Musa ya ce ba a ritsa da mu ba don Allah yana nan an ritsa da su to ka duba dukkan annabawa to dukkan waɗannan kisoshi ana kawo maka labarin ne wai don ka fahimci kai matsalarka ba ta kai ma an ritsa da kai irin ritsa wanda aka yi da su ba amma Allah ya fitar su in mutum ya koma zuwa ga Allah ya sallamar da al'amari sama Allah Allah zai fitar shi wa man yattaqilla yaj'al lahu makrajan Allah yace duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai sami shi mafita Allah zai sami shi mafita Allah sai yace kulna ya naru sai muka ce ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zam mai sanyi sanyin ma kuma ya zama mai aminci domin sanyi in ba irin wannan sanyin bane kuma in yayi yawa sai kana haɗawa da tafarnuwa Allah ya ce kuni bardan sai ya ce wa salaman annabi Ibrahim ya ce a duniya bai taba zama abu mai dadi irin cikin wannan wutan Allah yake bai sanyi za ta yi ko ba za ta yi ba haka Allah yake ma bayin Allah ka duba suratul saffat idan Allah ya kawo annabi tun daga kan annabi eh, annabi nuhu Allah ya fara ya zo kan annabi Ibrahim ya zo kan annabi Musa da annabi Harun da Iliya, da Lutu da duka ya jero duk wanda aka gama kissarsa Allah sai ce inna kazalika najzil muhsinina to duk wani wanda ya ta addini shi ma haka da mu tece shi ba wai akan Sun tsaya summa nunati rusulana wal ladina amanu كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين علينا نصر المؤمنين الله يتسمى النجي rusulana wallazina amanu Allah ya ce za mu ceci za mu tsamar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani a tafarkinsu Allah sai ce kazalika hakkan alaina ai hakki ne a kanmu nunjil mu'minina muke ci duk wani mu'mini Allah ya hakki ne a kanmu ya mana kara ya yi kara iya kara Allah ya to duk abin da ya taso Allah ya za mu ceci da shi wa kana hakkan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce hakki ne akan mu za mu taimaki mu'mini inna lanansuru rusulana wallazina amanu Allah ya ce lallai mu za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashad da ran da shaidu za su tsaya ba da shaida a gaban Allah Allah ya mun yi alƙawari za mu taimake su in tansurullah yansurku Allah ya ce in kun taimaka mini kun taimaki addini kun tsaya akan kafanku Allah yake zan taimake ku zai taimake mu ko bai taimake mu ba to fa an jahu Allah min annas Allah sai tsayar da annabi Ibrahim daga wannan wutar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim to wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-aktharin Allah yake sun fi kaidi da akan annabi Ibrahim Allah yake sai muka sanya su ne a kan kasan kasan asara wa najjaynahu ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا سالمين إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الله يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين sai muka taimake shi sai muka tsere da annabi Ibrahim da shi da عليه الصلاة والسلام الله يقول إلى الأرض التي باركنا فيها للآلمين سوى الشام ووهبنا له إساك ويأخوبا نافلة الله يقول سيموك باشي داك إساك سيموك نشي جارة دمى نافلة جارة موك باشي داك إساك ويأخوبا نافلة سيموك باشي يأخوبا كما جارة جيكا جارة نجي وكلا جعلنا صالحين الله يقول كما دكتن سموك صالحين kaga tukuicin da Allah ya mishi wannan duk sakamako ne na tsayuwar annabi Ibrahim a kan tafarkin Allah jama'a dukkan waɗannan ayoyi iyakan abin da suke isar mana na sako shine wallahi idan mun tsaya mun bi Allah za mu ga rufin asiri da ba mu tsammani Allah ya ce fa anjahu Allah minan nar Allah sai tsayar da Annabi Ibrahim daga wuta inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan karatu Allah ya ce akwai ayoyi ababen ɗaukan wa'azi ga mutanen da suka yi imani da Allah annabi Ibrahim ke ce musu وقال إنما اتخذتم من دون الله أرسالا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين النبي إبراهيم يمشي وقال يسي إنما اتكرتم من دون الله أوطانا وأن أبا بعد كريكي كما باين الله gumaka ne alwasan shine duk abin da za a rike abota mai kuma bayan Allah koma menene mawadda ta kun fil hayatid dunya soyayya sai kawai sai karfi a tsakaninku a rayuwar duniya kauna ce ta haifar muku da wannan ibadan summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd yace sannan ranar alkiyama idan kun tashi da ku da waɗannan ababa da kuka rike koma bayan Allah yakfuru ba'dukum bi ba'd sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi ya tsine ma sashi albarka duk abinda da ka bi akan sun kuyan bin Allah to sai kun yi tsine tsine da wannan abin ranar alkiyama kullama da kalat ummatun la'anar uktaha duk wanda aka kawo to sai ya tsine mata uwansa albarka saboda ka karka yadda ka yi wata tafiya akan sabon Allah ko da jagorancin wani ne jama'a muna fahimta wa yal'an ba'dukum ba'da tashi zai la'anci tashi wa ma'awakum nar makoman ku wuta baki daya wa malakum min nasirin kuma ba ku da waɗansu mataimaka mateta da za su cece ku idan Allah zai azartar da ku Allah yace fa amana lahu lut annabi lut ya sallama annabi ibrahim yana da'awar annabi lut dama yana da wani da ji wannan bayani Allah ya ce fa amana da hulu annabi lut sai ya ba da gaskiya da wannan kira da annabi Ibrahim ya yi wa qala haka ne ko fa amana da hulu wa qala malamin harshe suka ce abdamiru ya kudu ila akarin masu cewa wai lamiri duk lokacin da ya zo yana komawa ne kan ambaton da ya fi dab da shi to in mun fassara bisa wannan ka'idan sai mu ce wa tsala ai wa qala lu kenan ko shi yasa kidi yace a babu wata ka'ida a duniya ma min ta fi duniya illa wa fiha mustasnaya babu wata ka'ida ko wata irin ka'ida ce ba sai akwai babin da bata isa ta shiga ba in shankidi nan wa kala annabi ibrahim ne kana fi'li ne ma bi fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa annabi ibrahim saboda haka damiri bai koma kan annabi lut ba ya koma ne kan shakidi ya ce irin su suna da jinjin a cikin alkur'ani Allah ce inna arsalnaka shahidan ay kaga ba arna inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ar-rasul wa tuwaqqiruhu ar-rasul wa tusabbihuhu Allah saboda haka kun ga nan damiri ya tsallake ya koma kan Allah a can ma ƙarshen suratul hajji Allah yace wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wa sitabaku wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Milata abikum ibrahim huwa huwa huwa inna la yaqudu ila ibrahim yaqudu ila Allah huwa sammakum al muslimina min qabl wa qala annabi ibrahim yace inni zahibun ila rabbi zan koma zuwa ga ubangiji na inni muhajirun ila rabbi zan hijira zuwa ga ubangiji na shine ma'anan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah zan kaurace muku da ku da duk abin da kuka rike kuke bauta musu kuma bayan wannan ita ce ka'idar addini duk lokacin da wani abu ya taso wanda kai ba za ka iya kawar da shi ba baka da iko ka hana shi to ka kaurace shi wannan shine abin da musulunci ya dora maka wa kana yace inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima Allah ya ce wa habna da hu saka wa yaqub sai muka bashi isak sai muka bashi yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab Allah ya ce sai muka sanya a cikin zurriyarsa annabawa Allah ya ce da kuma littafai zama mu fahimta kun ga aikin da yayi to kun ga tukuncin da Allah ya mishi wa wahabna lahu isaka wa yaqub Allah ce sai muka bashi Isaac sai muka bashi Yaquba wata Allah fi zurriyatihi nubuwa Allah ce a cikin zuriyarsa sai muka saka annabta domin tun daga kan annabi Ibrahim kuma annabta ya daina fita wani gida sai gidan. mun fahimta ko Isaac ya yi annabi Yaqub sannan aka cire annabawan banu Isra'ila duka har kan zuwa har kan zuwa annabi Isa alaihi salatu wasalam ta bangaren Ismail na kuma bangaren manzon Allah duk ta inda ka bi in annabi ne zaka je ka samu karshe babansa annabi Ismail wala kun da cikin lalanci wadda Allah fi zurriyatihi nubuwata wal kitab Allah yake mun sanya annabta wal kitab kitab nan jinsi ne wal kutub Allah yake mun sanya littattafai a cikin zurriya duk ta inda ka biyo idan kirki ne annabi yakan ce ni fa addu'an babana ne annabi Ibrahim

ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإسحاق كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وانا الزرية النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله يقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الله يقول وآتيناه أجره في الدنيا من باش ساكمكونسا a duniya domin duk wanda ya fi Allah a duniya akwai sakamakon alheri shine fa la duhu yannahu hayatin tayyiba Allah ce zai zauna lafiya a rayuwa zai zauna lafiya a rayuwa domin zaman lafiya mafi alkhairi shine ka zauna lafiya a addini zama mun fahimta daga cikin addu'o'in annabi ke cewa wala ta da al musibatana fi dinina Allah karkata fitina duk wata jarraban da za ta zo ya zama ta shafi aqidar mu ko addinin mu duk abin da ya tsaya akan gida ko mota ya zo da sauki in abu ya zo ta kan kwanciyan kabari ya ba abin da ya zo ta kan lafiyarka ko ‘ya'yanka ko gidanka ko shagonka wallahi ya zo da sauki akan a ce batin za ka gamu da duhun kwanciyar kabari wala ta ja'al musibata na dinina wala ta ja'al dunya akbar hamdina Allah karka sanya kuma duniya da zan ita ce babbar damar mu she za annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da aka yi zine sai rabbu a habbu ilayya mimma na fi ilayya Allah ni zaman kurkuku tutur ya fi mun sauki in yi zina domin zina addini yake tabawa zina kwanciyar kabari yake tabawa zina hawa sirati yake tabawa amma zaman kurkuku rayuwar kawai yake tabawa yace a ahabbu ilayya mimma yaduna ni ilayya yace Allah in ci rayuwa na a kurkuku to ya fi mun in je in yi zina ka san mutanen mu yanzu tashin hankalin su in kasuwar su suka ga akwai matsala idan yaga aikinsa akwai matsala to nan ne tashin hankali ko roƙon Allah kaga yana yi ofis ne zai baci ko roƙon Allah kaga yake yi shago ne zai baci ko roƙon Allah kaga yake yi akan duniya ne akan kiyama bai da lokacin ma roƙon aljanna Allah yake wa atainahu ajrahu fi dunya mun ba mu annabi Ibrahim sakamakon sa na duniya shine ya gama lafiya wa innahu fil akhirati min as-salihin sannan in an dai lahira kuma yana daga cikin salihai kaga ya ci duniyarsa kuma ya samu lahira atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ta annabi Ibrahim duka ya samu a suratul nahl yace wa atainahu fi dunya hasana fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina as-salihin wa atainahu fi dunya hasana Allah yace a duniya mun ba mu annabi Ibrahim kyakkyawar rayuwa wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira yana da cikin salihai to wannan falan nuhuyi yannahu hayatan tayyiba kujeran gwamna bai ba mutu falan nuhuyi yannahu hayatan tayyiba kujeran shugaban kasa bai ba yawa falan nuhuyi yannahu hayatan tayyiba kudi bai ba da shi wannan Allah kawai ke ba da shi kuma sai ka ci shi wannan zai sa ka ga yanzu yadda kake zaune duk bakar talaucin kan nan sai ka samu gwamnan ka ya fi ka damuwa a rai haka ne kuma ba sai ka samu damuwar shugaban kasan ku kai in an tsora maka mutuwa da kai haka ne ko baka ba sai ka me kudin anguwan ku bakin ciki da damuwan da yake ransa yafi damuwanka to Allah ya hana shi hayatan ba. kudi kuma bai isa ya bada hayatan tayyiba ba wallahi tallahi addini ke bada hayatan tayyiba eh addini ke bada hayatan tayyiba من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن على فلنهينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الله يتي ودي أيك سنكتسن أيكي نمجي نيكومتي وهو مؤمن كما يأي أيكي ينا من إيماني لألّه fala nuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a duniya wala najziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun in sun koma kiyama Allah ta ce mu sai mu musu sakamako da zakayya wanda yafi abin da suka aikata alkai to wannan abin da ke samar da shi kawai addini Allah ta ce mu ma annabi Ibrahim wannan ba mun ba shi a duniya Allah ya ce kuma a lahira yana daga cikin salihan bayi sai Allah ya ce ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولوطا Allah ya ce kuma haka annabi Lut alaihi salatu wassalam shi ma mun aika shi zuwa ga mutanensa iskala da kaunihi yayin da yake wa mutanensa innakum lata'tuna al-fahishata yanzu ku dinnan kuna sakke ma wannan alfasha ma kun biha min ahadin min al-alamin ba wanda ya gabace ku daga cikin talikai wajen aikata ta me ya haɗa ku da wannan idan aka ce alfasha to sabon Allah ne to ita kuma alfasha bayan sabon Allah ne akwai dan wani nau'in dabbanci a wajen aikata ta to sai a ce alfasha in aka kira laifi alfasha to muninsa ya dai karshe zina ai alfasha to kuma mutum sai yayi da kanwarsa kaga akwai dan wani dabbanci a cikin yin wannan alfashan haka ne to to wannan shine alfashi biyan bukata ta sha'awa namiji ya nemi namiji kaga dai bayan sabon Allah ne akwai kuma wani nau'in dabbanci a cikin wannan abin annabi Ludi ya ce musu innakum lata'tuna alfahisha yanzu ku dinnan kuna zakke ma wannan mukunyar alfasha ma kun biha min ahadin min alalamin wanda babu wanda ya gabace ku daga cikin talike akan wannan aiki domin wannan sabon Allah su suka bare ta a leda sabuwa su yana daga cikin abin da ke bakanta ma annabi Lut rai shi mutanensa laifin da suke yi a kansu su suka fara laifin ba ma sun gano daga wajen waɗansu bane a innakum lata'atuna rijal yanzu ba ku da aiki sai zakke wa maza ƴan uwanku wa tatba'una sabil idan kun yi luwaɗi kuma ku je ku yi fashi da makami wa ta'tuna fi nadikumul munkar wannan mummunan aiki har ku dinga zakkewa da shi har majalisanku har wajen zaman ku daba daba da kuke zama har nan ake wannan mummunan aikin Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanensa Ba ta kasance ba a kan wannan wa'azi da annabi Lut ya musu illa an ƙaru. sai cewa da suka yi itina bi azabin azabillahi in kunta minas sadiqin ka zo mana da azabar Allah in abin da kake faɗa gaskiya in kana da cikin masu gaskiya a da'awarsu ka zo mana da azabar Allah ina yin wakuna ci kana rabbin surni ala alqawmil fasiqin mubtilin yace ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mafarnata mun yi dogon bayani a karatunmu na baya cewa tashi suka yi suka yi yunkurin kashe annabi haka ne ko qalu la illan lam tantahi ya nuq la takunanna min al mukhrajin kan suka ce la in lam tantahi ya nuq in baka haru daga mana wannan wa'azin ba la takunanna min al mukhrajin to zaka zama daga cikin wa'azin ake fitarwa ka bar gari zaka bar qala rabbi surni ala al qawmi al mufsidin sai ce ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mabarnata ma'ana Allah ka kawo mun ɗauki. في الله يجي ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ضرعا وقالوا, وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا رجزا من السماء بما كانوا يسكتون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون لوكتين ده النبي لوط عليه الصلاة والسلام يلي من تيمكم الله عشان متعلم الله يتي ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى لوكتين ده منزلنمو suka je ma annabi Ibrahim da bishara waɗannan manzannin su ne mala'ikun da Allah ya aika ya su yi wa annabi Ibrahim bishara domin dama manzo ana ɗauka ne ko a cikin mutane ko a cikin mala'iku inna Allah tafa min al-mala'ikati Allah ya min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ko cikin mala'iku ko kuma cikin mutane Allah ya ce yace walamma da'at rusulana ibrahima bil bushra lokacin da manzannin mu suka je ma annabi ibrahim da bishara na aihuwan annabi isa kalu sai suka ce mishi inna muhliku ahli hadhihi alqarya ay inna muhliku ahli tilka alqarya bayan annabi bayan sun zo annabi Ibrahim sun mishi albishir zai haifi da Isa wa basharuhu bi gulamin ali suka mishi albishir zai haifi wani da mai ilimi annabi Isa matarsa na nasarati ta zo ta yi mamakin abin suka gamsar da su cewa za su aiki to shikenan sai suka ce mishi inna muhliku ahli hadhihi alqarya waccan alqarya malaman tafsiri suna da sunan za mu je mu halakar da ita kada sai ya ce musu inna ahlaha mutanen sun zama azzalumai kada sai annabi ibrahim ya ce inna fiha dutsa to fa a cikin garin akwai dutse kanu sai suka ce mishi nahanu a'lamu bi mafiya mu ne mafiya sanin waye da waye ai tun da aka ce mu kashe mun san zuwa mu kashe bayan sun tabbatar ma annabi Ibrahim zai haifi annabi Isaac ta hanyar wannan bishara sai suka ce kuma an ce mu wuce domin tsakanin alkaryar annabi Ibrahim zuwa alkaryar da annabi Lut yake ba wani nisa ne sosai tsakanin alkaryun ba sai suka ce to yanzu bayan bishara za mu wuce mu je mu halakar da mutanen waccan alkaryar inna ahalaha kanu zalimin lalle mutanen alƙaryar azzalumai ne fara sai yace inna fiha lutan to fa a cikin alƙaryar akwai lut kalu sai suka ce nahanu a'lamu bi mafiya ai mu ne mafiya sani mun fi ka sanin waye da waye a garin lannu najiyannahu wallahi za mu fitta shi wa ahlahu da jama'ar sa mabiyansa illa mar'atahu wadda kawai ba zai sha ba daga cikin jama'ar sa كانت من الغابرين أي كانت من الحالكين إذا كانت أنا لك سكوة أن ذا أخذك وشيك أن تبقى بفارة النبي إسرائيل أن تروا ملائكة أي أن تروا كشف حكى الله يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم إذن للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حفرا محجورا لاربا suka ce ai ko Allah ya ce ai na turo ta eh a da wayannan mustazan Allah ya ce amma in ne suka iso to an gama Allah ya an rusuluna Allah ya ce lokacin da manzanninmu suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam fi abihim sai yayi bakin ciki da ganin su wa ba'a bihim zar'a sai ya samu bugawan zuciya saboda ganin su domin ya san shegantakan mutanen ya san kuma dole su biyo waɗannan mutane ga mutane kuma mutane ne masu daraja da kima lokacin da ya ga waɗannan baki suka ce sun zo wajensa ne ya ga baki ne masu mutunci da kima Allah ya ce sai annabi lut hankalin sa sai tashi sai ya samu bugawan zuciya don ya san za a biyo su wa qalu la takabu la tagar suka ce mana kar baka ji tsoro kar kai wani bakin cikin zuwa kan na suka kwantar da hankalin mu ai ba mutane ba ne a suratu hud yace walamma ja'atu rusuluna لنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير ولما جاءت رسل رسلنا لوطا لوقت da manzanninmu suka isa ga annabi Lut alaihi salatu wassalam sai hadihim wa zaqa bihim zar'an sai yayi bakin ciki da ganin zuwan bakin zuciyarsa ta buga wa qala sai ce hadha yawmul asib yace yau rana ce ta bakin ciki da damuwa yau zan ga bacin zuciya yau zan ga tashin hankali الله annabi da bai rufe baki ba Allah ya wada ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بيتي أليس منكم رجل رشيد الله يكتب وزاعه قومه يهرقون إليه سيقى مثلا النبي لوت sun iso kofar gidan Allah ya haɗa ɗarko kotun su. Al-Iqra'u huwa al-Iqra'u fil mashi. Shine mutum ya dinga ɗan shaf shaf shaf shaf. Dama ya san da su sanadiyar bakin cikin kenan. To Annabi Lut bai rufe baki ba daga cewa haza yawmun asi Yau rana ce ta bakin ciki da bala'i Allah ce wadda ahu qaumuhu sai ga mutanen shi sun zace mishi yuhura kuna ilayhi a cikin sauri da kokoci Wani ido wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ya dama kafin wannan lokacin sun goge a aikata miya sun kai kana ya kabe ya mutane na haula ibanati hunna azharu lakum ga ƴaƴana a cikin gari domin kowane annabi ai uba ne ma al'umma ga mata a cikin gari ga ‘yan mata ga zawarawa, kunna a da kun su ne mafiya tsarki gare ku je ku nema ku aura. Fattakulla ku ji tsoron Allah, wala su ku zuni bi kar ku kunyata ni a gaban bakina. Suna tsaye, sai ya ce musu alaisa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba ko mutum ɗaya shiryayye da zai bar قالوا فسك تمش قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق da. لتعلم ما نريد قالوا فسك ما لنا في بناتك duk حق mata لما تدك نونا من babu da bukatar su wa innaka la ta'lamu ma nuridi suka ce kai ka san abin da muke ya sani ko bai sani ba kana ce ce musu lau anna fi bi لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بكسع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لو أن لي بكم قوة إن دا إنا تكرفين دا زن سنكاري يو دا كنغا باسن أو آوي إلى ركن شديد ko da ina da wata jama'a da za ta iya annabi Lut ce wallahi yau da sai inda karfi na lokacin da mala'iku suka ce annabi na daga murya yana zafi akan wa'annan mutane kalu ya Lut ya suka ce mishadu inna rusulu rabbi mu ba mala'iku ne la yanzilu ilayk kai ma ba za su iya maka ba balle fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai dai ka kwata jama'ar ka da wanda suka yi imani da kai a cikin wani yankin dare kuce kuta wala yaltafit minkum ahad kar wani ya waiwayo daga cikin su a suratul hijr yace wattabi adbarakum ka sa su a gaba ka bi bayan su illan ra'atak sai matar ka ita duk juyin da kai za ta dawo innahu musibuha ma asabahum zai same ta duk abin da zai same su duk abin da damu musu damu yi musu ne tare da matarka inna maw'idahum as-subh tayin da Allah ya bamu mu kashe su asuba annabi ne da to wani asuba kuma a kashe su kawai mu tafi a suka ce alaika subu bi garib asuban ba ta kusa ba ai asuban an dan ba da lokaci ne na kusuna da ku bar gari domin duk abin da ya rage a garin ba zai ji daɗi ba to shine Allah ya ce wa kalu suka ce la ta kar ka ji tsoro wala tahzan kar ka yi bakin ciki na munattuka wa alaka za mu tsere da kai da iyalanka illan ra'ataka sai dai matarka kanat min al na, ita kan tana daga cikin wanda zu waɗanda za a halakar da su inna munziluna ala ali hadhihi al-qaryati rijzan min sama lallai mu masu saukarwa ne akan mutanen wannan alƙaryar da wani narkon azaba daga sama bima kanu saboda fasikancin da suka yi a cikin alƙaryar Allah ya wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan Allah ya ce hakika mun bari a cikin wannan alƙaryar wa'insu ayoyi bayyanannu ayoyi a fili abin ɗaukan wa'azi kwallon inji Allah da kaumin ya ga mutanen da suke da hankali ya zama musu wa'azi inji Allah. Allah ya a nan. wani insha Allah Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik